kuma salo da saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da ta kuce har kullum na Fisad. To kamar yadda dai na gaya muku na kuma kawo muku wasu magunguna da gasu kuna kallo a gabana duka kowanne na gaya muku amfanin shi da kuma yadda uwar gida za ta kasance tana amfani da shi domin magance mata wannan matsalar na infection tare da dawomar mata da ni'ima tare da matsi gabanta tare da samun ɗaukaka da ƙara daraja a gurin mai gida. kuma sannan na gaya muku cewa a shirye-shiryen mu duka saman bidiyon ku duka wanda kuke gani akwai lambar waya da muke sawa za ku iya tuntuɓar mu domin neman ƙarin bayani tare da neman yadda za a yi ku samu wayannan magungunan namu ingantattu ga sunan ɗaya bayan ɗaya kuna gani to yanzu a shirin da za mu yau zan ci gaba da ɗaga muku su ina gaya muku yi amfanin su a jikinmu tare da yadda za su amfane mu don samun zaman lafiya tare da kwanciyar hankali musamman ga ma'aurata to yanzu zan ɗaga muku wannan uwar gida ki rantse da Allah ba ki kishiya kirantsi da Allah ba gida kishiya domin in kina da kishiya ko kin zo gare ni kin zo kina neman wannan wannan matsin gaskiya ba zan baki shi ba sai kirantsi rantse muni da Allah ba ki da kishiya saboda dukkan wa'annan magungunan da muke kawo muku to kuma ba idan ke kin yi amfani da shi kina da kishiya ba za mu so a shiga haƙƙin ɗaya daga ciki ba kowace muna son ta kasance tana da daraja a wurin mai gida ba za mu so saboda wai ke kina son ki fi waccan ba a'a sai kuma a danne ta a shiga haƙƙinta a'a ba abu bane mai kyau muna son kowannen ku ta kasance abin alfahari a wurin mai gidanta kada ke a wulakanta ki ke kuma a ce ke ce da daraja dukan mata tayan shi ne to fa in kin zo gare ni shi sa na masa ne da rantse ba ki da kishiya kin gan shi nan saboda idan kika yi amfani da shi kina da kishiya to fa tsakani da Allah waccan matar da ita da hoto duka ɗaya ne da ita da hoto duka ɗaya ne ki kwatanta inda ke ne waccan ta miki haka ke ba za ki so a ce ke kin zama bora a cikin gida ba a'a kima za ki so a ce ke ce star ke ce mai faɗa aji to don me yasa kuma zaki ki amfani da wannan matsin sannan kuma a cutar da ɗaya kin ga ba abu bane mai kyau gaskiya wannan matsin shi sa da musu lakabi da rantsi ba ki da kishiya saboda idan kika yi amfani da shi ki alhalin kina da kishiya to gaskiya tsakani da Allah waccan matar da ita da hoto da ita da babu ma duka ɗaya ne ke ce a gaban mai gida saboda haka wannan na fi mishi na an fi ba wa'inda ba su da kishiya saboda daga ita sai mijinta babu wacce zai je ya hanga a waje kin riga kin sa matsi ne gashi nan za ki sa ki sa a gaban ki kun dai san yadda ake matsi to wannan tsakani da Allah uwar gida sai kin zo kin ansa kin gwada za ki san muhimmancin shi a gare ki kuma sannan ina ƙara gaya miki sai in ba ki da kishiya sannan za a iya baki wannan wannan kenan yana da matukar amfani yana matsa gaban mace sannan kuma yana ƙara mata ni'ima sannan mai gida tun daga lokacin da tun daga baki baki uwar gida tun daga baki baki lokacin da za a dan fara dan dan sassaka miki kin dai gane yayi tun daga wurin tun daga ran gaban ma a shiga <laughs> zaki ji bambanci wallahi dalla zaki ji yanda mai gida zai fara sambatu yana ihu ballantana kuma a je ga karshe uwar gida ki zo ki jaraba ki zo ki jaraba kuma sai in na tabbatar da cewa baki da kishiya yawa to wannan kenan ga kuma wani man jamu.